Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Kamar kullum ni ne gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad kuma shiri ne wanda yake tattaunawa da 'yan dambe da masu kallon dambe a wani lokacin ma ya tsakuro masu gidajen damban kuma shiri ne wanda yake ba kowa dama na faɗin albarkacin bakinsa babu zagi babu cin mutuncin wani. a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da uku muna tare da alhaji haruna ɗan ƙasa mai gwari ɗaya daga cikin masu kallon dambe ɓangaren jamus ko mu ce ɗaya daga cikin manyan masu kallon dambe ɓangaren jamus a nan garin marabanyan ya jihar nasarawar najeriya kuma za mu tattauna da shi ne akan batu batu biyu zuwa batu uku na farko za mu tattauna da alhaji haruna ɗan ƙasa mai gwari akan Eh, wato taron da suka je a jihar Kebbi sai na biyu kuma za mu tattauna da Alhaji Haruna dan kasa mai gwari taron jamawa kenan sai na biyu za mu tattauna Alhaji Haruna dan kasa mai gwari akan wato damban da za a fafata ranar Ladi wanda ya daidai da biyar ga watan 11 shekara 2023 damban mota kifa ya kwala wanda Alhaji Ahmadu Sardaunan matasan jihar Nasarawa ya saka katikan wato Nasarawa katakan maraba kai sannan eh, za mu kuma tattauna da shi kan yanayin dambe alhaji nan dan kasa mai gwari muna tare kai a wannan zauri don so kai wa masu kallo da sauraro sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a ahali na nesa da na kusa al'umman najeriya baki daya ma'abota wannan sana'a na dambe ina makowa sallama irin ta addinin musulunci kuma ina musu fatan alkhairi da kyawun zato a suna na haruna dan kasa mai gwari ciyaman na jama'a na jihar nasarawa a gane dai gaban aliyu muhammad muna tattauna maudu'in abin aka sa gaba a wannan lokaci alhaji haruna kun je taro wato tattauna a batu ba maudu'i na farko shine kun je taro a jihar kebbi birnin kebbi kenan wanda taro ne na jamawa na ƙasa wanda ake yinsa duk shekara shekara shekara kuma kana daga cikin manyan jamawa a najeriya kai ne ma ciyaman na jamawa na jihar nasarawa gaba daya kun je taro a birnin kebbi ne kuka tattauna ne kuka tattauna a jihar ah, to um, mun da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya yi mu ya ba mu lokaci ya ara mana lokaci muka je taron nan lafiya muka da lafiya mm. don tafiya ce wadda akalla ba a kasar ba ta kai kimanin kilomita 800 kaga idan aka ce yau ko a jirgin sama kai tafiyan kilomita 800 ka je ka dawo lafiya hmm. to baka da abin da zaka ce ubangiji ma subhanahu wa ta'ala sai ka fara gode masa sannan ka tunkari inda ka sa gaba to da farko maganan taron mu bin nan kebi ba mu da abin da zamu ce Allah sai godiya da farko dai muna godiya ga jama'an birnin kebi kwata babba da yaro mace da namiji ba mu kyala kowa ba saboda karramawa da mutuntawa da suka yi mana irin su uban jamawa na jihar kebbi dan majan jamawa na ƙasa alhaji babangida sarki amma da abin da za mu ce mu sai dai mu ce ubangiji allah ya saka da alkhairi hmm. alhaji faruk birnin kebbi hmm. chairman na jamawan kebbi state amma da abin da za mu ce mu sai dai mu ce allah ya saka musu da alkhairi mai shari'a musa gulma muna musu fatan alkhairi hmm. muna musu gajiya, da kuma addu'an ubangiji Allah ya samu galaba da haka akwai alaitukun tukur ambarsa hmm. muna masa godiya da kyautatawa da ya mana da lokaci da suka bamu suka sarbe mu suka siya mu gudunmawan hidiman mutum da muka je har aka gama hmm. gurma da ne amma da su aka yi da su aka gama alaisra da ɗakin gari kashi abokina ina masa fatan alkhairi yanda suka ba mu haɗin kai dama an saba dan da jamus da gurma da kudu kamar maganar da abokina ya gama da kai a wani hira da kuna yi hmm. ɗaya ne iya gaba in an shiga damba ne ake sa zare hmm. amma da zaran an tsallaka an dawo waje to ne ma kake ina ba kudi shine dan uwanka ina ba gurmaci shine dan uwanka hmm. sai jama'a kuma da dama wannan jini da jini ne so ba mu da abin da zamu ce sai godiya wannan taro mun yi shi lafiya kwanan mu biyu kuma irin karrama da mutunta da aka mana bamu da abin da zamu ci sai dai mu ci Allah ya saka da alkhairi hmm. dan muna tuciya da wannan taron a muna da yakin wannan taron da aka yi a wannan karan na binnin kibi hmm. to sai dai a biyo bayan mu amma ba za a ce an shiga gaban mu ba hmm. na bada da gudunmawa da gefe uku suka mana da gefen kudu da gefen gurmada ku daraktan magina muna masa fatan alkhairi da sa aminu mai anguwa Da sarki dan isa muna musu kyakkyawan zato muna gode ma gudunmawa da suka ba mu dama shine wannan shine haɗin kan don duk alatan gudanar da magana shine shugaban kungiyar damba na ƙasa baki ɗaya na najeriya kudu arewa gurmada damban nan gaba ɗaya duwatsun mulhu ne kudu gurmada jamus hmm. sai aka wakilta shine shugabanta gaba ɗaya hmm. amma kowane gefe tana da shugaba wanda amma a ƙarƙashin shugabancinsa ne gaba ɗaya na ƙasa shine grand patrol shine grand patrol so to kaga ba mu da abin da idan kaga mutum baya cikin wannan tafiyan hmm. na alaitan ku daraktan magina a Najeriya ko waye hmm. in dai bai cikin wannan top 10 din na alaitan ku daraktan magina to ba kungiya ba hmm. ko a ina yake in dai aka ce maka baka cikin wannan tafiyan na alaitan ku ba shine shugaban ka na ba baki ɗaya ba to baka cikin kungiyar damba na me yasa ka ce haka dalili ai da yaddana da yaddanka idan muka haɗa wani abu da ya zama na ƙungiya hmm. to dole ne mu bata mu zaɓi shugaba kamar da addini ya tanada hmm. ba a yin wani abu babu shugabanci Allah ne ya ce idan za ku yi abu wakilta shugaba dalili idan ku wakilta shugaba abin ba zai taɓarɓare lalace ba hmm. to dalilin haka aka amince da wannan abun, alaitan ku ne shugaba na ƙasa da kwata gaba ɗaya akwai alhaji baba gamba na yan kuzo shine shugaban jamawa na ƙasa baki ɗaya wanda ina ji duk wani wanda zaka ji ya fito yayi magana zai ce maka ba wani shugaba da in ba alhaji baba Gambo na yan kwaza ba to muna godiya ga Allah ba mu ne muka bashi ba Allah ne ya zabe shi kuma da ba shi bane a kwana a tashi shi ma wata ran za ka ga wani ne a gurin shi ma ba shi bane ba gaskiya bane alhaji ya haya kashi an kare shi ne shugaban jamawa na ƙasa gaba daya gurmada ya shi ne shugaban gurmada na ƙasa gaba daya mm. ina da yakinin tun da kaga waɗannan mutanen sun kulle guri guda suka ce alai tanko ne shugaba grand patron na ƙasa hmm. to ina mai tabbatar cewa tafiyan nan akwai abin da aka shirya ta dama don a ci gaba kuma duk wanda ya bi wannan tafiya in Allah ya yarda za ta bulle Allahu insha Allah za ta bulle wani zai so ya ji kai karin bayani cewa duk wanda baya cikin wannan tafiyar ta alai tanko wasu za su ce ai masu kallon dan suna da yawa eh amma za su ce in ka ce haka kamar kamar ka ɗebo abin da zafi a to ai ba wani abin da ya zafi abin da yake ƙasa ne hmm. ai abu ne wanda yake ƙasa ba wai kuma abu ne wanda yake tabbatacce hmm. don wannan ba abu ne wanda aka ƙirƙiro shi ba abu ne wanda yake tabbatacce shekaru aru aru haka ake na farko alhaji tanko da daraktan magana shine asalin shugaban grand patron na ƙasa gaba daya hmm. akwai a cikin tafiyan akwai ƙungiyoyi wanda kamar jamus shugaban da alhaji ga manayan kwazo hmm. kamar gurma da shugaban ta alari ya har kashi an kare hmm. kaga ba an debo da zafi bane in dai mutumin da yake dandali ne hmm. in dai mai bibiyan dandali ne dan kasan shugabanci haka yake akwai mutumin da kana shugabancin sa amma ba lallai ne kai ka san ma kana shugabancin sa ba haka shugabanci yake tafiya kuma gaskiya bane amma in dai kana dandali to dandalin nan guda uku haka suka haɗi wuri guda duwatsun mulhu ne a haɗe suke kuma da yaddan ciyaman na jama'a da yaddan ciyaman na gurmana da yaddan mu mabiya mun amince babu wani shugaba idan ba alitan ku daraktan magina ba a ƙasa gaba ɗaya kwata na babban dandali idan mun koma gidajen kuma gefe da gefe alhaji ya kashe ankari shine gurmana mm. alhaji babu ga malayan kudu shine jamus mataimakin sa alhaji babu ma'aza hadeja mm. mataimakin alhaji ya kashe ankari alhaji siraj kashe a ɗakin gari eh, eh, mm, eh, a babban dandali kuma alhaji siraj birnin kebbi shine mataimakin alhaji haruna ƙasa mai gwari bara mu dawo kan madu'in da muke da kuka tattauna a birnin Kebbi ko jama'a. Eh abin da muka zauna a Kebbi har yanzu ban gama huta gajiya ba. Mm. So ka san shi an ce a ciki dan sirri aka yi shi. Mm. Akwai abubuwan da muka tattauna masu ma'anoni mm. wanda ba lallai ne mu fitar da shi waje ba dalilin da yasa ba za mu fitar da shi waje ba akwai ainihin sakataren gidan. wanda shine zai wallafa sai ya watsa a media zaka ganta a ko ina ma a media ana abubuwan da muka tattauna na ci gaba duk abin da muka ba mun ne akan ci gaba ba mun ne akan ba mu je karbo wani albashi ko mun je karbo. a'a dukiyar mu muka sa muka bata lokacin muka je dan mu laya wasu mutane waɗanda muke sha'awar sana'ansu ba albashi ake bamu ba ra'ayi ne muka sa kanmu mm. muke zuwa muke dan abin da kake so an ce kauna ba ta ganin wahala mm. to dalili kenan ba wani abu bane ne za mu iya cewa kenan nan gaba muna bin ku bashin mu jira abin da kuka tattauna eh, insha Allah nan ba da dadewa ba bai wuce tsakanin gobe ko jiyo ma duk abin da muka tattauna ga an watso shi duniya eh tunda akwai abubuwan da mu ai mun shi a open ne mm. ba mun shiga daki ne mu kula kanmu ba ina ga daga ba da certificate da aka irin su sani irin su malamin lumo mm. irin su shagonan mai ango irin su Nasir Filo eh. duk abubuwan da aka ba su a bayyana aka ba su duniya ta gani hmm. an ba su wani abu na gefen karramawa kaga a cikin yaran da suke kallon dan manzo akwai wanda bai ga dan man filo ba akwai wanda bai ga dan man mai ango ba hmm. akwai wanda bai ga dan man sani ba gara sani ma nan kusa kusa hmm. wani lokaci in taraya yana dan fita dan tun da bi har yanzu dan sauran abin a sa to amma kamar irin wa'ancan su malaman luma da suke yawanci ana dandalin ne ba kowa ne ga dan bansu ba ko ba gaskiya ba ne. Hmm. amma sanin sun mu tafiyan bauta sai aka ce a ɗauko su a karrama su suma me karramawa abin da kai shekaru aru aru ya wuce hmm. dan na gan za a kalla ba a kasar ba da barin dambe malamin ya kai shekara kusan 20 da barin dambe ko sama da haka hmm. amma sai aka tuna da shi wani mutum ne wanda ya bada gudunmawa sai aka ce a kirawo shi a yi mai wani abin da ko gobe ya kallai. zai iya tunawa lokacin da na yi abu kaza hmm. tunawa ne ma aka yi ba lokacin da nake ba ne hmm. an tuna ne wasu mutane da suke kai wata bajinta yawa aka yi wata bajinta aka ce gashi kaga an ce dama yaba kyauta ta kuici to abin da ya yi matafiyar jamus tunda su ne asalin jamawan dama hmm. dan duwan jamus zaka ana jamus jamus su ne jamus din dan ban mantawa ya sun faɗi asalin menene ma jamus din dan da yawa wanda suke dambe wasu eh, jama'an namu ba su san menene jamus ba me yake nufi da jamus bata kasa hmm. fada ko dan ba ko kwana bayan kanta hmm. wasu ba su san me manufan me ya kawo wannan abun ba to malaluma ya kawo kaɗan daga cikin abin da ya kawo wannan bayanin hmm. aka ce ga jamus aka ware ta sannan dan baba ɗan ya fita a sake ƙara jaddadawa ya sake bada labari shi ma na tarihin abin tunda su a gabansa aka yi gaskiya ne to masu kallo alhaji haruna dan kasa mai bariki ne muke tauna da shi a wannan zaure na mai albarka kuma ciyaman na jihar nasarawa na jamawa a najeriya alhaji haruna mm, bari mu je kan wasan da za a fafata a nan jihar jihar nasarawa dan dan mun idris kambarwa da kenan nan ya dan bane wanda za a yi ranar ladi dan ban mota kifaɗe kwala mm. wanda alhaji ahmadu eh, sardaunan matasan jihar nasarawa ya saka mota ta kimanin kuɗi naira miliyan uku dan bana za a yi tsakanin dan Aliyu dan Shago daga bangaren Jamus da kuma auta Aisha daga bangaren Gurmada wanda auta Aisha ana ganin ya kai kusan wata shida zuwa biyar bai fada a wannan gida ba ya kuke kallon wannan dambe musamman ku jama'a da kiran jihar Nasarawa <laughs> ah, wai yaro ya tsinci hakuri sai sa dariya hmm. ka san shi al'amarin wannan damban da ake ta zuzzutawa autan Aisha autan Aisha hmm. to a irin damban da yake buga za mu ce mai dan damba ne irin nashi mm. amma mu har gobe mm. ba mu ga damban da za mu ce ya dada mu da ƙasa ba mm. don kudu da arewa gabar da yamma eh. mun ga 'yan dambo wanda suka yi zamani kala daban-daban san kowa da irin yanayin da yake zuwa da zamanin sai shuɗe to mun ga abubuwan al'ajabi kala daban-daban mu mun ba da al'ajabi an ba mu. wata gefen ta ba mu, mun ba wata gefen wata gefen ta ba mu. to amma har yanzu abin da yake so ka sani Aliyu Muhammad damban da ake yi hmm. a irin wannan damban zamanin da muke ciki yanzu damba ya riga ya sake wani irin sake waye sake wanda damba yi idan dan damba ana kirarin gwanin dan damba gwanin dan dambe hmm. ai mu mun san gwanaye sai dai a ki adalci idan kana hira da Idris dan barewa shi da yake kungiya ne kowa nashi ne hmm. amma ya san su wane ne gwanaye masu buga dambe a zamanin da suka buga tun da ya mm. daɗe yana ɗan bauta sana'a kuma gaskiya ba ne mm. nan kusa kusa horo ya taɓa zuwa garin nan tun da horo zo garin nan ba asabar ba ladi kullum damba ne kullun damba ne ga yaro na kwana-kwanan nan ma da Allah ya ba lokaci yunƙuro ramalan mm. ko shi zuwan shi nan garin ba ka iya gane ma wani irin lafiya shi gare shi tun da yau ya yi gobe ya ji bai yi kai ko yana cikin riga in yanayin ba zai dan ma da kayan kulo da shi zai fita zai kuma kwabari bai kama dan ba mm. to sai na ga yawanci yanzu ana kira da yan dambe in dan dambe buga damba daga ladi sai an sake gyara mai damba wata ladi ya sake buga ko ana mai kirarin wai gwani ne mm. to ni ban ga wannan takan ba wasu za su ce wannan magana kana jirwaye wanki o wanka a ai ne ta tafi wanda dauko ta ba wai jirwaye bane da na Aisha nake eh. idan alaji ya kashi an yana ji na hmm. ya fito ya kalubalance ba gwani bane ne a guri na ya fito ya kalubalance ni kuma eh. ya fito ya kalubalance ni ba gwani bane abin da na ce ba gwani bane wajen watan shida bai faɗi ba wata shidan a lissafa min dan bana wata shida hmm. ai ana ganin kamar kullum yana tubiya in ya tube yake wannan ina yi da goro matsan su fito su kare eh. alai su ɗakin gari ya fito ya kare ko alaji ya kashi an kare fito kare wannan magana da nake dan na sai na ji na eh. kuma yana kallo na zaka ce ba gwani bane ke ba gwani bane a guri na ba gwani bane eh. dan dan ban da ya buge ya buge autan dan banza hmm. autan dan banza a yanzu in ka buge auta ta ya shikai kai saboda yayi zamanin da idan irin wannan zamanin ya zo ya da shi ba zai iya da ba na Aisha hmm. ba na Aisha ba ko na Ramatu ne wallahi bai iya komai? Hmm. amma yau tunda dama shi dambe mai hawa da sauka ne kuta ya lokacin sa ya sauka wanda bai kai na Aisha ma zai iya buge shi dambe ne ko ba gaskiya bane hmm. shi ma wannan din muna da yakinin akwai jikokin auta suna nan zuwa wata sai sun mai da shi kaman labule kofa su daga su kullum kuna batun cewa wata na Aisha baya tsayawa a dambe hmm. me yasa kuke cewa baya tsayawa to kai baka gani ai ba wai ƙarya muke ko kuma muna wani abu ne na kare kan ba ka gani me yasa wasu suna sato tun da bai tsame sa ba ku bishi ku buge ba eh to ah, tun da ana ah. dama ko a bayan bugu ko a bayan bugu za a iya buge wato shi dambe abu ne wanda yana da lissafi eh. yau ko dan kare ne suke in kana bin hila gudu gurin duka tun za ka ji kunya mm. shi yasa idan mutum ya gudun ba shi ya ruga ya dawo na ga idan ya gudu ya gudu ya gaji in ya zo ya tsaya kana kallon kallo haka za a tsaya da kayan kula zai gudu to mu abin da muke so mun tabbatar ba za a yi wa Allah dole a cikin ikon mulkinsa ba mm. amma muna da yaƙini lokaci na zuwa a nan gidan a nan gidan ba tare da dawa ba Allahu insha'a sai mun kaddamar da abin da ke cikin zuciyarmu mm. duk wani bajami sai mun faranta mai rai ana garin sai dai in ya gudu ya bar garin ba tare da alƙawarin Allah ya cika wannan damar za a yi ranar ladi tsakanin sa da dan alim dan shago mm. kuna gani akwai alamar nasara ko kuma dai kun karya a nasarori kai sarori kai ya za mu an ce kun tura ali dan ali ma gida tun tun shekaran jiya dan ali dan ali da ya zo garin nan yana yana da kimanin ya kusa wata biyu ba kaɗan hmm. kaga mutum ne mai iyali akwai magabata wanda suna raye dole ne ya je ziyarce su ya dawo shi kansa a to ko gurin ai anan ma malami na iya aiki ko a ina ne muna aiki da malami a makka mana aiki a nan garin wannan ba sai an je ba wannan ai addu'a duk inda kai addu'a Allah karban zai karbi ta gurin ba mm, eh Ali ya tafi gida ne ya ziyarci gida ya dawo tunda mutum ne iyali kuma ya san mutuncin iyalin nan dole ya ziyarce su ya dawo hmm. shine amma ba ga ba wani dalilin da Alhaji Haruna yanzu wannan mota za a fafa ta tambanta ranar Ladi biyar ga watan 11 2023 hmm. naira ce eh, mota ce ta kimanin kuɗi naira miliyan hmm. kuna ganin kai a matsayinka na shugaban jama'a na jihar Nasarawa kai za a sa ido akan ka kana ganin kai wa jama'a alƙawari lalle motar nan da kawo ta so ai ni ka san wato ni iri na ma ba mu da yawa a cikin jamawa hmm. saboda ni ka ganna nan tun da nake kallon dambe na har gobe har jibi kuma hmm. ni har in za a taka dambe da gwani na ban taba sanin ya faɗi ba sai in an buga na ga ya faɗin dalili hmm. ni ban da kare zuciya ni zuciya ta tsaye take ni abin da ba zai yi ma ni a na mai yiwuwa ne ka gane ko ba zai yi ba in za a ban labarin ba zai ba zan yadda ba saboda ni zuciya ta ya ce saboda na san farfaganda ba shi ne yaƙi ba amma kuma yana sa zuciyar abokin gaba ya karya hmm. so muna da yakinin cewa in dai za a buga wannan damban to Allah in sha'a muna nan muna bakin kokari muna neman nasara gurin ubangiji malici hmm. ko mun san ya ce shi maji roƙo ne in dai ka roƙa zai biya ma bukata ko ba a lokacin ba za ka biyan bukata in dai ka yi yaƙuri Alhaji Haruna abu na kusa da na ƙarshe shine a wannan tattauna tamu Eh, me kuke ganin a matsayin ku na shugabanni a nan jihar Nasarawa me kuke ganin za a yi gyara musamman idan gidan dambari da bambara wanda kuke ganin gyara ne wanda an yi shi zai kara kawo masu kallo da kuma kara ɗaukaka wannan sana'a a nan jihar Nasarawa to a wannan magana da kamun tambayan nan gaskiya na ji daɗi sosai saboda wannan magana ne ka tambaye ni a game da maganan wani abokin hudun mu'amala ta ta gefen wannan harkar sana'ar na dambe a da farko zan ce maka harkar damben nan bambarewa yana kokari ɗari bisa ɗari amma yana da ƙalubale a gabansa Ƙalubalen nan shine duk wanda ya tara mutane sai ya zama wawa a cikin al'umma sannan kafin ya tadda nasara a gaba akwai mutumin da zai zo kafi shi wayo kafi shi ilimi kafi shi tunanin abin da zai je dawo amma zai zo ya nuna maka cewa kai ba komai bane idan da zaka biye mai abin lalacewa zai gaba daya hmm. kowa sai ya rasa amma in kai hakuri ka bashi ya taka kai wuce karshen hmm. ta iyaka wannan takawan da ya maka ba zai ƙara taka ka ba ko ba gaskiya bane kalubalen da na ce bambare yana da shi a gabansa hmm. dole ne ya sani su wane ne mutanen da yake tare da su na tsakaninsa da Allah su wane ne suke tare da shi don wani abinsa a tafiyar da ake na harkar dan yanzu mu mun riga mun zama shakundum wasu za su ce ma gidan damban nan namu ne wasu za su ce gidan damban maraba na jamawa ne amma Allah ya sani a shugabanci da na ke na je gefen jamus a jihar nasarawa Allah abin na dauka a dambe kamar da ce maka in muka shiga gidan dambe ya gabanta wannan gidan ne muka fito ta kare wani abin ba kudi zai zo ya same ni mai abin da ban baja mushi ba ba gurma ɗaya zai samu mai abin da ban baja mushi ba saboda me idan har ka nuna gefe to baka so abin ya dore ba ya zama dole kai uba ne da wancan da wancan da wancan din naka ne ko ba gaskiya ba ne an barewa zai hakuri da abubuwa biyu zuwa uku na farko yan kallon da ke zuwa gidan ɓanɓarewa dole zai mai hakuri a tsakanin shi da su abokanan sana'ansa wanda yake harka da su yaransa ya zama mai hakuri tsakanin shi da su jama'a da suke zuwa daga nesa da na kusa ya zama mai hakuri tsakanin shi da su saboda yanzu duk abin da kai tas kai da kai kuro ka faɗi wani abu to duniya tana kallon ka za ta fassara abin a yanayin yadda kai baka ɗauke shi ba hmm. shi yasa nake kira ga bambarewa ya zama mai haƙuri ya daina hangen nesa hmm. bakin arzikinsa abin da Allah ya hukunta zai samu shi zai samu kuma shi a wannan harkar ma ya ƙara gode Allah kuma gaskiya bane ya ƙara gode Allah duk abin da Allah yake wa bawa na rufin asari eh. ya yi masa a wannan harkar ya yi masa sai dai ƙara gode Allah kuma ya ƙara addu'a Allah ya raba shi da harkar lafiya dan ba da so ya dore a wannan harkar kuma gaskiya mu ma nan da muke kallon ne namu muna tunanin a dan mu yanzu a harkar ma tafiya gaba daya sauka ce hmm. dan mun gama hawa muna yin gangara mun gama hawa duk abin da zamu yi yanzu a harkar kallon nan mun riga mun gama tunda akalla ba kasar ba ina kallon dan ba a yau akalla ba kasar ba na kai shekara 27 ina kallon dan kaga ko duk abin da zan kalla ba zan kalla abin da na kalla a baya ba na riga na gama kallon shi na yau ƙasa so duk wani abocin kallon dambe mu muna kira ga manya da yara da da sa'o'in mu ire-iren matasa hmm. muna kira ga duk abin da mutum zai yi ya dauki abin daidai gwargwadon musu da kar ka ɗauke shi da faɗi hmm. don duniya yawa gare ta biyan da ka ɗebe ta kuma haka za a baka da ita To eh, masu kallo Alhaji Haruna Kasa yi mubariki nan muke tattauna da shi a wannan zaure namu mai albarka zaure namu tattauna. Alhaji Haruna duk da lokaci na hararan mu a cikin minti daya me za ka faɗa wanda ban tambaye ka ba. To a Alhaji Ali Muhammad duk abin da zan faɗa Allah ya riga ya gama bani iko na faɗi iyaka dai abin da nake maka albishar da shi ka zo ka karɓi tukucin wannan motar da za a sa. idan ban yayi a gare ni. Eh da kai da labaran kowa ya zo ya karɓi tukuci a guri na Allahu insha masu kallo kuna jin alhaji harun dan kasa ne gwari ya ce insha Allah zai ba da autan na ishara na ladi kamar yadda duniya take kallo a dan alim dan shagoma yanzu ya tafi gida ba a sani ba ya je sun tura shi ne ko kuma dan aliyu ya je ganin <laughs> manyan malaman sa ne to masu kallo muna godiya da wannan lokaci da alhaji harun dan kasa mai gwari ba mu idan wani lokaci ya sake ba mu dama za mu ƙara neman alhaji harun dan kasa mai gwari ciyaman na jama'a na jihar nasarawa gaba daya mun alhaji harun dan kasa